يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد jama'a yan uwa musulmi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau ɗaya ga watan ramadan na shekara ta bakwai, wanda ya daidai da ranar shida ga watan yuni shekara ta shida, za mu fara karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wanda muke yi a duk shekara a wannan masallaci na alfurkan mai albarka a birnin kano allah ya tsare wannan gari da albarka da imani da yalwar arziki muna godiya ga allah jalla wa'ala a kan ni'imomin da ya mana waɗanda suke na sarari da waɗanda suke na ɓoye muna gode ma allah da ni'imar da ya sanya mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karrama mu da wannan manzo mai girma wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya rayar da mu a kan sansa da imani da shi ya ɗauki ranmu muna cikin addininsa ya tayar da mu a ƙarƙashin tutarsa ranar alkiyama ya shigar da mu aljanna da cetonsa ya shayar da mu daga cikin tafkinsa na alkawfar muna godiya ga Allah da ya girmama mu da alkur'ani ya ba mu littafin da shi ne kadai tsararren littafi na Allah muna karanta shi dare da rana wanda taruwar mu a wannan masallaci domin wannan littafi ne muna godiya ga Allah da ya mana daraja da imani da musulunci muna godiya ga Allah da ya karrama mu ya mana falala da watan Ramadan wata mai albarka watan da yake a cikinsa akwai dare wanda yake ya fi wata dubu alkhairi a wajen Allah jalla wa'ala muna godiya ga Allah <clears throat> da abin da ya shar'anta mana a wannan wata na yin azumi ibada wadda take ya zaɓe ta ga kansa wadda yake shine kadai yake bayar da ladanta bai faɗi iyakarta ba bai faɗi irin ninkin ba ninkin da yake yi mata ba sai dai ya ce shi ne wannan ibada ce tasa da kuma shi ne kaɗai yake ba da ladanta muna godiya ga Allah ga wannan ni'ima muna godiya ga Allah da ni'imar da ya mana ya shar'anta mana sallar tarawi sallar dare a cikin wannan wata mai albarka akan harshen manzansa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsayi dare a cikin watan ramadan yana mai imani yana mai gaskata ladan da Allah ya ambata da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma yana mai neman ladan Allah zai yafe masa abin da ya gabata na zunubansa nemomin Allah ba za su kirgu ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha ghafurur rahim idan ka kirga idan kuka kirga ni'imomin Allah ba za ku iyakance su ba wato ba za ku iya kaiwa ya zuwa ga tikewa gare su ba domin ba su da iyaka Allah hakika mai tsananin gafara ne mai yawan jin kai ga bayinsa Allah Allah muke roƙo da ya dawamar da ni'imar mu akan da ni'imarsa akan mu ya kuma ƙare mu daga cikin falalarsa da ni'imarsa ya mana muwafaka da yin godiya ga ni'imominsa duk yadda muka yi kokari mu gode ma ni'imar Allah ba za mu iya gode masa ba haƙƙan domin ita kanta godiya ga Allah ni'imar ce saboda haka in ka gode ma ni'imar to yaushe kuma za ka gode ma godiya akan yi maka yaushe za ka gode masa akan ni'imar da ya maka naka gode masa saboda haka ba za ka iya taba iya kaiwa ya zuwa ga gode masa ba domin hakka mutu akwai ni'imar da ya maka wadda ba za ka gode masa ba ko da kana gode ma dukkan ni'imar ka san iyakarsu shi kansa godiya akan ni'imar ni'ima ce godiya akan wannan godiyar ni'ima ce godiya akan wannan godiyar akan wannan godiyar ni'ima ce saboda haka ba za ta kare ba Allah madaukakin sarki hakika mai tarin falala ne ga bayansa sababu mai yin wannan sai Allah muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana muwafaƙa ga gode masa sannan kamar yadda koyaushe muke yin shimfiɗa yayin da za mu yi wannan tafsiri na Alƙur'ani, muna tunatar da junanmu kan muhimmancin Alƙur'ani a wannan wata cewa wannan wata wata ne wanda yake mai ƙullalliyar alaƙa da dangantaka tsakaninsa da Alƙur'ani. domin a wannan watan ne aka saukar da alkur'ani a cikin watan ramadan kamar yadda nassin alkur'ani ya bayyana Allah jalla wa ala yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan wanda a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani saboda haka alkur'ani yake da alaka wato mai karfi da daddiya tabbatacciya da alkur'ani don haka watan ramadan watan alkur'ani ne kamar yadda alkur'ani wato lokacin rera shi da babu kamarsa shine watan ramadan kuma shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace azumi da alkur'ani za su yi ceto ranar alkiyama amma azumi zai ce Allah na hana shi abinci na hana shi abin sha saboda kai don haka ka bani cetonsa alkur'ani kuma zai ce na hana shi bacci da daddare yana karanta ni don haka saboda neman yardarka don haka ka bani cetonsa saboda haka wannan wata ne wanda yake mai ƙarfin alaƙa da alkur'ani kuma nemar Allah ce a gare mu da ya mana taufiki da za mu zo muna darasin alkur'ani a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce na Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa haffat alaihimul mala'ika wa man batta'a bihi amalu. lam yusri' bihi nasabu yace mutane ba su taba haduwa ba a daki daga cikin dakunan Allah shine masallaci kamar wannan suna karanta littafin Allah suna sa wato suna darasinsa tsakaninsu wato shine suna koyon abin da ke cikin sa na tilawa da kuma hukunci da ma'ana da yadda za a yi aiki da shi face rahamar Allah ta sauka ta lullube su kuma sakina ta sauka a kansu ita ce nutsuwa wadda take wadda take ƙara imani shine mutum ya samu abin da zai ƙara masu imani da ƙarin shiriya da ƙarin azama akan bin Allah da ƙarin nisanta nisantar abin da Allah baya so shine ma'anar sakina kuma mala'iku su ma sun lullube su wato da fukafukansu wato wuri ne wanda mala'iku suke yawa a ciki dan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aikinsa ya sanya shi ya yi jinkiri to nasabarsa ba za ta cilla shi ba wato ba za ta sa shi ya gaggawa ba idan ba ka tsaya kayi aiki ba har ka zamanto cikin waɗanda suke wato an dakusar da su an dakatar da su daga shiga cikin waɗanda ake shigar da su aljanna to nasabarka ba za ta kai ka ba dangantakarka da mutanen kirki idan ba ka yi aiki na gari ba ba zai kai ka ko'ina ba wajen Allah kamar wannan kwaɗaitarwa ne akan yin wannan al'ada to mu gode ma Allah da Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka na cewa za mu kwana talatin ko kwana ashirin da tara muna raya wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gujirar da kanmu ga rahmar Allah da saukar sakina a cikin zukatanmu da kuma wato kusantar mala'iku da samun amsawar addu'o'insu don haka ko bukata ce ga bawan Allah yayin da ya zo majalisi irin wannan idan ya tuna da bukatarsa ya kira Allah ya roƙi Allah Allah yana jinsa ya roƙi Allah Allah ya biya masa bukatarsa mala'iku ma suna nan suna jinsa za su ce amin akan addu'arsa wanda kuma mala'ika ya ce amin akan addu'arsa to yana daga cikin wanda ake masa raja'i ake masa kyakkyawan fatar cewa addu'arsa karɓaɓɓiya ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ji zakara yana cara ka roƙi Allah daga falalarsa domin ya ga mala'ika ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai gaggawa ka roƙi Allah falalarsa yayin da ka ji carar zakara ya ce saboda yana ya ga mala'ika domin in ya ga mala'ika yayin da karo wato mala'ika yana wajen yayin da ka roki Allah mala'ika zai ce amin kuma ana kaunar samun karban addu'a to wannan wato kaunar <clears throat> cewa zakara ya ga mala'ika ne kila idan baka yi gaggawa kayi addu'ar ba mala'ikan ya tafi amma wannan kuwa kasan mala'ikan yana nan ba sa tafiya sai majalisin ya tashi saboda haka a cikin tsawon majalisi irin wannan mala'iku suna tare da mu Allah maɗaukakin sarki yana jin addu'ar mai addu'a kuma yana karɓar amin tayawa da tallafi da mala'iku suke ba mu bayinsa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu alkhairin irin wannan majalisi yi ƙoƙari a cikin wannan wata mai albarka mu kusanta da alkur'ani yadda ya cancanta mu kusanta gare shi wannan ɗaya daga cikin abubuwan da muke kenan da yake kusanta mu da alkur'ani muna yin kuma sallar dare wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana wanda wannan sallah ina kokarin ya zamanto cewa mun karanta alkur'ani a cikin tarawi da tahajjud domin mu samu albarkar da ke cikin saukar alkur'ani da kuma cewa kowane dare ana karanta mana ayoyin Allah wanda ɗaya daga cikin uslubi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi kenan wajen wato karanta ma al'ummarsa alƙur'ani da yi musu wa'azi da yake yi da alƙur'ani ya rinka karanta musu shi a cikin sallah domin wa'azi da alƙur'ani ya fi dukkan hudu ba da ake yi da maganganu wanda aka tsara domin alƙur'ani shine wa'azin da ya fi komai wa'azi shine tunatarwa da ta fi komai tunatarwa to babu wa'azi irin wanda ake karanta ma mutum a cikin alkur'ani a cikin sallah to sai dai wannan yana buƙatar mutum ya zamanto yana tadabburi yana zurfin tunani a cikin ma'anonin abin da yake ji yayin da ake karanta su a cikin sallah wanda yake kuma ba zai yi haka ba sai idan ya san ma'anonin ayoyin da ake karantawa wanda yake wato ayyana akan musulmi ya kokarin wato sanin ma'anonin alkur'ani yana karanta wato tafsiri da fassara ta alkur'ani sawa'un waɗanda aka yi in yana da ƙarfin larabci irin tafsiri masu sauƙi wanda zai fahimce su da kuma wato bin waɗanda aka yi fassara sawa'un a hausa ne ko a turanci ko a yarbanci ko a Fulanci wanda yake har yanzu dai ina jin na Fulanci ba a buga shi ba duk yarurruka na duniya kusan da wuya ka samu yaren da ba a fassara alkur'ani a cikinsa ba to mutum ya kokari ya san ya karanta don ya san ma'anar abin da yake ji na ayoyin Allah musamman a cikin dararen da ake karatun tafsiri da ake karatun wato a tarawi domin ayoyin da ake karantawa mutum ya rinka zurfin tunani a cikin ma'anoninsu saboda lokacin ne mutum zai samu cikakken albarka ta alkur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab shi wannan alqur'ani littafi ne da muka saukar da shi yanzu a gare ka mai tarin albarka domin su yi zurfin tunani a cikin ayoyinsa domin kuma ma'abuta hankula masu haske su samu wa'azi to zurfin tunani a cikin ayoyin Allah Allah yana kiran mu ya zuwa gare shi Allah ya ce afala ya nal alquran am ala qulubin aqfaluha shin me yasa ba za su yi zurfin tunani a cikin alkur'ani ba ko ko akwai wato makullai da suka kulle zukata ne waɗanda suka sanya su ba sa buɗuwa ga tunani mai zurfi a cikin alkur'ani wannan zaburarwa ne da kwaɗaitarwa akan zurfin tunani na a cikin alkur'ani wanda sifa ce ta muminai wanda kuma sifa ce wanda munafukai ba su da ita munafukai ba sa iya tadabburi a cikin alkur'ani shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce musu afala ya na alkur'an hidabin ga munafukai ne me yasa ba sa tunani mai zurfi a cikin alkur'ani to wannan ita ce ibada ta biyu da take kusanta mu da alkur'ani a cikin wannan wata ne albarka ibada ta uku kuma da take kusanta mu da alkur'ani a cikin wannan wata shine wanda kowane ɗaya daga cikinmu wato ya ya karfafa a gare a kowanne akan kowa ya zamanto ya lizimce shi shine ya zamanto yana da wurdi na alkur'ani a cikin wannan wata yana da hizbi na alkur'ani a cikin wannan wata akalla akwai tilawa da zaka sanya ma kanka da zaka yi a cikin wannan wata bayan Allah salihai sun kasance suna keɓe wannan wata da tilawa ta musamman ga alkur'ani imamu malik kamar yadda duk shekara muna faɗa muku wannan idan watan ramadan ya zo yana barin fatawa yana barin riwayar hadisi ya fuskanci karanta alkur'ani daga cikin mushaf ba ma na hadda ba ba ya karanta shi an zaharul kalba daga alkur'ani daga mushaf ko ka haddace alkur'ani ka karanta shi a cikin mushaf ya hada lada guda biyu da ladan karatun alkur'ani da ladan kallon alkur'ani kallon alkur'ani albarka ne domin waɗannan lafuzan da kake gani haruffan nan da kake gani zancen Allah ne saboda haka kallon su daban yake da kallon wani rubutu saboda haka zai inganta maka ganinka zai sanya maka albarka akan ganinka musamman ga wanda yake a cikin zamani irin namu wanda gane-gane na abubuwan da ba su dace ba sun yawa ga ganin mutum to ka wanke wannan ganin da ganin alkur'ani imamu shafi'i ana ambatan ibadarsa a cikin watan ramadan kullum yana da sauka da yake yi ta rana da sauka da yake yi ta dare a cikin a cikin watan ramadan kullum ya sauke alkur'ani al imamul bukhari mai littafin mai sahihul bukhari in ramadan ya zo shi kuma dare da rana sauka ɗaya yake yi kullum ya sauke alkur'ani to waɗannan masu himma kenan irin himmar da muke burin mu ma Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa mu mu sami ta. domin shine kokolin abin da mutum zai iya samu ba a son mutum ya rinka sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku amma idan lokaci ya zo da ake so mutum ya kyautata aiki kamar watan ramadan kamar kwanakin aikin hajji ko wani hali da ya zo masa da ya shiga cikin hali da ake so ya tsananta ibada kamar ya je makka ko ya je madina domin hajji ko domin umra to ana so a lokacin nan mutum babu laifi ya zage dantse ya yi sauka alkur'ani a ƙasa da kwana uku domin ba al'ada ya mayar da shi ba yana neman ganimar lokaci ne mai ganima da Allah maɗaukakin sarki ya sanya saboda haka lallai kowane mutum daga cikinmu masu azumi yan al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam mu keɓance ma kanmu wurdi na alƙur'ani aƙalla mutum kai sauka guda ɗaya a cikin wannan wata mai albarka aƙalla kenan kai sauka guda ɗaya idan ka samu kai sama da haka to alhamdulillah duk wanda ya ƙari duk wanda ya fi yawa ya fi yawan lada domin shi alkur'ani karanta shi iya abin da ka karanta iya ladanka kenan saboda haka wanda ya fi ka yawan karatu ya fi ka yawan alkhairinsa ya fi ka yawan ladansa domin rana alkiyama kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce za a ce ma makarancin alkur'ani ka yi karatu kana hawa daraja daraja kamar matattakala ce iya ƙarshen karatunka iya ƙarshen darajar da zaka samu a cikin aljanna so da ka iya yawan karatunka a nan duniya iya wannan karatun da kake yi shi Allah maɗaukakin sarki zai zo a yi rewinding maka kana kar ana karanta maka shi ana ɗaukaka maka daraja har sai ka kai iyakacin darajar ƙarshe da iyakacin abin da ka karanta saboda haka wanda duk yafi yawan hadda yafi yawan tilawa wanda duk yafi yawan karatun alkur'ani shine zai fi yawan daraja idan dai karatun sai ya zama to karɓaɓɓe a wajen Allah Allah ya karɓar mana ayyukanmu saboda haka waɗannan abubuwa mu kula da su na da za su kusanta mu ya zuwa ga wannan littafi mai albarka mai tsarki domin mu samu albarka da alkhairin da ke cikin wannan wata shine rana alkiyama alkur'ani ya cece mu alkur'ani shi gabaki ɗayansa yana ceto haka surori suna ceto yana daga cikin cetonsa yana hana azabar kabari ta sauka ga bawan Allah makarancin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na san sura mai aya arba'in ta zo ta yi hujja ga mai karatunta har sai da aka tsirar da shi daga azabar kabari ita ce suratul mulk tabarakan ladhi bi yadihi mulk to surori na alkur'ani suna ceto kamar yadda Allah madaukakin sarki yace suratul baqara da ali imran haka za su zo kai ka ce gira gizai ne guda biyu suna wato masu ceto ga mai karatunsu to surori ma kenan sun yi ceto ga bawa ballantana alkur'ani ga baki ɗayansa yayin da kaji ana magana ceto ka san mahal bigire ne wanda ake buƙatar ceto menene ceto shine alfarma mun san ceto a duniya mun san alfarma a duniya duk wanda aka ji an ce yana da fuska a wajen mai mulki wanda aka ji an ce yana da fuska a wajen shugaban ƙasa za ka ga ya samu sababbin abokai da waɗanda ba abokansa ba domin me domin suna neman alfarma to ranar alkiyama ita ce ranar da ake neman alfarma don babu tashin hankali irin tashin hankalin ranar alkiyama don haka ake neman alfarma to alfarmar da ake nema sai wadda Allah maɗaukakin sarki ya yadda ya zamanto mai alfarma yana daga cikin masu alfarma a wannan rana alkur'ani kamar yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da manzanni da salihan bayi da shuhada da malamai da iyaye da 'ya'ya waɗanda ba su balaga ba dukkaninsu masu ceto ne ranar alkiyama masu alfarma ne a wajen Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda alkur'ani zai cece su kuma za su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za su samu ceton wannan ibada ta azumi da muke yi da muke roƙon Allah ya mana muwafaka da yin ta ta fuskar da Allah yake so to kamar yadda kowace shekara tsarin yake na karatu insha Allah za mu rinka fara karatun mu karfe hudu da kwata mu karanta tambayoyi zuwa karfe hudu da rabi sannan mu karanta tafsiri zuwa karfe biyar da rabi awa ɗaya insha Allah mu tashi karfe biyar da rabi a bi idnillahi a yau saboda mun yi jinkiri da wannan mukaddima da muka yi za mu shiga za mu amsa tambaya guda ɗaya kawai sauran tambayoyi sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu ci gaba da su sannan mu karanta abin da ya sawwaka na surar da za mu karanta yau ita ce suratul ra'ad wato <clears throat> wadda akan mun tsaya a surat yusuf a shekarar da ta wuce tambayar da aka yi wadda za mu karanta ta shine wannan ya ce yana neman ƙarin bayani akan saukar da ayoyin alkur'ani shin aya ake saukarwa ko sura ake saukarwa don za ka ga surorin wasu gajeru ne wasu dogaye sannan ta yaya aka san kowace aya ga surarta kuma ana saukar da aya a cikin sura daban-daban a lokaci ɗaya to waɗannan tambayoyi suna da ma'ana suna da muhimmanci kwarai kuma wannan shi ne nuna irin inda ake samun jawabin waɗannan tambayoyi fannin ilimi ne guda wanda malaman musulunci suka rubutu a kansa shine ake ce masa fannin ulumul qur'an fannin ulumul qur'an wato ilmai wato fannonin ilimi da ke cikin alqur'ani wanda akwai littattafai kamar su al-itqan fi ulumil qur'an da kuma a littafin shehu abdullahi wanda wannan bawan allah sheikh dr abdul ali wani malamin pakistan da ya koyar a jami'ar bayero shekara wajen kusan 30 da suka wuce ya koyar ya ta hakikinsa ba tibiyan ba na tibiyan fi adabi hamalatul qur'an ne littafin shehu abdullahi a akan ulumil qur'an a littafi ne ɗan gajere amma mai tarin ma'ana to wannan a wannan fannin ake karanta irin waɗannan wato abinda zai bayyana mana waɗannan amsar waɗannan tambayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ne na farko shi alkur'ani saukarsa salo-salo ne akan saukar da sura jumlatan ga baki ɗayanta kamar yadda lokacin da muke karanta suratul an'am mun yi tambihi akan cewa surar gabaki ɗayanta aka saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar da ita gare shi yana tafiya akan taguwarsa ta kasa tafiya saboda nauyin da ke da canzawar yanayi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda nauyin saukar wahayi a kansa hatta gagara ɗaukansa to akan saukar da aya guda ɗaya kamar yadda aka saukar da su a ayatul kursi akan saukar da ayoyi kamar amanar rasul aya biyu ce an ba ma manzan an saukar da su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi aka bayar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubasharatan ba da wasu da Jibrilu ba Allah ya ba shi waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara shi sa suke da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta su a cikin dare sun ishe shi ake so mutum duk dare ya rinka karanta su akan saukar da waɗansu surorin gaskiya ne gajejeru ne saboda haka akan saukar da aya ɗaya ma a cikin su daga baya a saukar da sauran kamar yadda Allah ta'ala ya yi a suratul kawthar ya saukar da inna a'tainakal kawthar kawai aka saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana aka yi kalubale kuna takama ko larabawa ne masu fasaha kuma kun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro ku karasa sura ku karasa suka rasa abin da za su ce sai da Allah ya saukar da fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al-abtar suka yi shiru suka san cewa alqur'ani ya gajiyar da su saboda haka saukar da alkur'ani salo-salo ne amma yanda ake sanin aya a wace sura take wannan da tauƙifi ne ma'anar tauƙifi wato da shiryarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da masu rubutun wahayi daga cikin akwai Zaid ibn Thabit daga cikin akwai Muawiyah bin Abi Sufyan daga cikin akwai Salim maula Abi Hudhaifa ya kasance idan an saukan masa da aya ta alkur'ani sai ya kira ɗaya daga cikinsu ya ce ku sanya wannan ayar a surar da ake ambatan kaza da kaza sai su sanya ta a nan kuma in ba ku manta ba alkur'anin nan ana saukar da shi ake haddace shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu momi mahaddata alkur'ani irin su ubay ibn ka'ab irin su abdullahi ibn mas'ud su abu musa ashari su mu'ad ibn jabal su salim maula abi hudhaifa su zaid ibn thabit dukkan sunansu suna daga cikin mahaddatan alkur'ani a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna jin sa yana karanta alkur'ani akwai wannan sahabiyar muhajira yar makka ta ce ban haddace wa tur wa kitabin mastur ban haddace qaf wal qur'anil majid ba sai a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanda yake yawan karanta ta akan mimbari wajen hudu ba saboda haka yana karantawa alkur'ani ana ji kuma idan duk ramadan yana bitar alkur'ani tare da mala'ika jibril kuma sahabbai yayin da ya bita suna jin tilawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har shekarar da ya rasu ya sauka guda biyu wanda ita ce wannan arba wadda ya yi wadda ita ce ta tabbatar da yadda ƙarshen alkur'ani a ƙarshen tartibin alkur'ani ya kasance saboda haka ba ishtihadin sahabbai ba ne da suke sanya aya kaza a sura kaza shi yasa ba a saɓani wajen a inda ayoyin alkur'ani suke an yi sabani wajen waɗansu sahabbai suna da ra'ayi wajen tartibi kafin a yi ijima'i wajen tartibin surori kamar waɗansu sahabbai kafin a yi ijima'i akan mushafin da sayyidina Usman ya sa aka rubuta akwai waɗanda suka yi tartibin alkur'ani a yadda aka saukar da shi a jerin gwanon surorin yadda aka saukar da shi kamar yadda aka ruweto mushafin sayyidina Ali haka yake to amma dukkaninsu duk sun bar mushaf ɗinsu sun ajiye yayin da sayyidina Uthman ya haɗa al'umma akan wannan mushafi wanda yake ake ce masa al-mushaful Uthmani wanda shine abinda al'ummar musulmi suka haɗu a kai suka yi ijima'i a kai kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ijima'i akan ɓata. don haka babu saɓani akan cewar tartibin surori da tartibin ayoyi yadda yake a cikin alkur'ani dinnan tauƙifi ne haka yake daga wajen Allah a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijma'in sahabban manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah ya ba mu albarkar alkur'ani bismillah ar-rahman a'udhu billahi minash alif lam آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي وضع السماوات بغير عمد ترون

na'am wannan sura suratul ra'ad haka aka ambace ta a cikin mushaf haka aka bata wannan suna haka sunanta yake a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a domin an ce mata da an ambace ta da wannan suna saboda ambatan tasbihur ra'ad ar-ra'ad shine wato tsawa wanda waɗansu hausa sukan ce ma aradu ko su ce mata kwaran kwatsa daga cikin dai suna aradu din daga larabci ne daga ra'adu ne ina ake ce ma aradu amma dai abin da ake nufi kenan tsawa da ake yi daga yayin da aka samu hadiri daga tafiyar hadiri wannan an yi walƙiya sai kuma ga tsawa ta biyo baya to wannan tsawa wato Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa tana tasbihi tana yin tasbihi da godiyar Allah wato halitta ce daga cikin halittar Allah kuma tana da ibada tata saboda haka har aka sanya ma sura alkur'ani suna da ita wanda ya nuna muhimmancinta a wajen Allah jalla wa'ala wanda ya nuna muhimmancin wannan halitta a wajen Allah jalla wa'ala zai zo a cikin farkon surar wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iq ayar ta bude surar ta bude wannan sura makiya ce waɗansu sun ce madaniya ce amma zubin surar da uslubinta da yadda take wato janyo hankali wajen tabbatar da dalilai da wato kwankwasar zukata na waɗanda suka bijire ma alkur'ani da ruguza hujjojin da ruguza shubuhohinsu da kuma ban haƙuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da aƙidun musulunci to ya ta ɗauki kana ganin uslubinta za ka ce wannan uslubin sura ce makiya ne ita ce al'adar surorin makka Allah ta'ala ya ce alif lam mim ra waɗannan suna daga cikin alhuruful muqatta'a harufa waɗanda suke ba wanda Allah ne kadai ya san ma'anarsu bai bayyana ma'anar su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara su ba amma malamai sun yi ijma'i akan malaman tafsiri sun ce waɗannan harufa suna zuwa ne domin nuna ijazin alkur'ani domin nuna cewa alkur'ani ga garbada ne domin haruffa ne da suke nuna haruffan kalmomin larabci wanda da kalmomin larabcin nan da haruffa din nan ne aka hada aka samu kalmomi in aka hada kalmomi sai a samu jumloli in aka hada jumloli sai a samu ayoyi in aka hada ayoyi sai a samu surori to idan dai waɗannan haruffa kun san su ga sunan alif ba ta sa har zuwa ƙarshe idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna da awar cewar hada su yayi har ya wallafa alqur'ani to ai kuma larabawa ne ga harufan nan naku ne ku hada su kuma ku kawo alqur'ani to in ku kuka kasa to kusan cewa alqur'ani ga garbada ne saukarwa ne daga Allah dan haka kusan koyaushe aka kawo waɗannan haruffa zaka ga an biyo da ambatan da wato da batan cewar tabbas alkur'ani sauka ne daga Allah maɗaukakin sarki wahayi ne daga Allah jalla wa'ala wannan ta zo a jerin gwanan surori da suke da alif lamra suratu yunus sannan suratu hud sannan suratu yusuf duk alif lamra sannan surori biyu da suka zo bayanta suratu ibrahim ita ma aka bude da alif lamra da suratul hijir ita ma aka bude da alif lam ra to amma ita wannan bayan alif lam ra din sai aka kara mata mim tsakanin lam da ra alif lam mim ra kamar yadda suratul a'raf ta kunshi alif lam mim amma sai aka kara mata harafi daya aka ce alif lam mim sad suma alif lam mim din guda biyar ne na baqara da na ali imran akwai alif lam mim baqara alif lam mim ali imran akwai alif lamim ankabut alif lamim ar-rum da alif lamim as-sajda sai aka ƙara mata sad ta zaman ta suratul a'raf saboda haka biyar aka kara wato biyar ta shidan ta zaman to an ƙara mata harafi haka na alif lam ra su ma biyar ta shidan aka ƙara mata harafi na mim duk wannan sirri ne na Allah da Allah ne kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan ba za ka taɓa kaiwa ba domin yana daga cikin hikimar Allah a kan sanya sirri a cikin alkur'ani kasancewar iya iliminka iyakantacce ne domin duk iliminka ba za ka taɓa kaiwa ya zuwa ga sanin meye muradin Allah da wannan ba da yanke ka ce ga abin da yake nufi ko ga sirrin waɗannan ba ka isa ba saboda haka shi kansa wannan aya ce da cewa alkur'ani na Allah ne domin kamar yadda ilimin Allah baka tike shi haka ilimin da ke cikin alkur'ani ba za ka tike shi ba dole wani abin ya fi karfinka sai dai ka tsaya nan ka ce Allah ne mafi sani to sannan Allah ta'ala ya ce tilka ayatul kitab waɗancan ayoyi wato waɗannan ayoyi da ake karantawa wato shine abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alkur'ani kafin nan da kuma waɗanda ma ake karanta masa tare da wannan surar ayatul kitab ayoyin littafi ne ayoyin littafi ne littafi a ana nufin alkur'ani ɗaya daga cikin sunayensa ne wallazi unzila ilayka min rabbik kuma abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka ya rasulallah alhaƙu shine gaskiya wanda babu wata gaskiya sai ba shi ba wato shine kaɗai gaskiya walakin na nasi la yu'minun amma mafiya yawan mutane ba sa imani a cikin wannan aya akwai abubuwa kamar haka na farko sanya ma alkur'ani suna alkitab wannan yana daga cikin sunan alkur'ani alkitab wanda a cikin wannan akwai wato nukta akwai fa'ida mai girma cewa yanzu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda a da ake ce mata al'umma al'ummiya al'ummiyin huwa ba a fafil ummiyina marasa littafi marasa rubutu da karatu yanzu sun zamanto ahlul kitab sun zamanto ma'abuta littafi saboda haka yahudu da nasara da suke ganin suke tutiya babu kamar su a cikin al'ummomi to yanzu Allah ya nuna cewar falalar Allah ba iyakantacciya ba ce a kansu Allah ya yi falala ga wata al'umma ta zo ita ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ya ba su littafi kuma a cikin wannan akwai nuna cewar kamar yadda al'umomi suke tinkaho da littafi suke cewa su al'umma ne da suke da littafi da suke karanta shi suke ibada da shi suke tsarkake shi har suke masa gida na musamman wanda suke ganin in ba su ba babu mai wannan littafin to wannan al'umma ma ta samu nata ta samu nata to akwai wani a ah, ah, ya sunansa a ah, madigan wani ne daniel madigan ne wani fada ne na cocin catholic ya yi littafi akan alkur'ani the quran self-image the quran self-image me yasa alkur'ani ya kira kansa kitab akan haka yi wannan littafin me yasa alkur'ani ya kira kansa alkitab kuma ya fitar da gashi ba musulmi ba ne fada ne amma ya ƙoƙari kokari yi insafi ya ba abin ta ilimi ya yi raddi ga waɗanda suke wato suka ga alkur'ani daga cikin marubutan turawa kafirai Ya yi raddi gare su raddi na ilimi kuma yana daga cikin littattafai waɗansu abubuwan ya yi kuskure saboda takaitaccen saninsa da idan duk wanda yake musamman wanda yake mai karatun wato littattafan sunna zai iya ganowa iyakacin zai iya gano kurakuran da ya fada a kai amma jumlatan dai ya buɗa wato fuskoki na hikimomi na me yasa aka me yasa alqur'ani ya kira kansa alkitab shi yasa ma ya kira littafin qur'an self image wato sura alqur'ani ta kansa wato kamar alqur'ani yana magana akan kansa domin ya nuna wannan cewar babu abin da zai bayyana menene alkur'ani sai abin da shi alkur'ani ya sifanta kansa da shi to ɗaya daga cikin wannan shine ya suna nuna alkur'ani ya kira kansa alkita yana daga cikin fa'idar kiran alkur'ani da ya yi kansa cewa alkitab nuna ma wannan al'umma muhimmancin rubutu muhimmancin rubutu me yasa an kira alkur'ani sunansa da bi shahara da shi shine alkur'an menene alqur'an eh? littafin da ake karanta shi daga qira'a ne littafin da ake yawan karanta shi ake yawan tilawarsa to kamar yadda ake yawan tilawarsa sifa ce na alqur'ani kuma yana daga cikin sifarsa wanda wato alkitab wanda aka rubuta shi wanda ya nuna muhimmancin rubutu Da haka al'umma nan ta zamanto al'umma ce mai rubutu al'umman nan fa sai da ta kai ita ce ta nuna ma wato ita ce ta nuna ma ƙasashen turai labirari ba san labirari ba tun da aka yi labirari na girikawa da suka yi labirari daga baya abin ya koma ƙasar Siriya, musulunci ya zo har ya gani ya ga kuma yadda farisawa suka yi labirari musulmi suka ɗauka to su suka haɓaka labirari a daular andalus lokacin da musulunci ya je andalus babu wani mai kuɗi face ya yi wakafi ga ya yi library kuma ya yi wakafi ga wannan library ya kai ga muhimmancin da yawan rubutu a wajen musulmi yayin da mogol suka zo suka farma daular musulunci Bagdad ta faɗi a lokacin nan Bagdad ita ce hedikwatar daular musulunci a can halifa yake al-khalifatul abbasi da suka shiga suka kashe shi suka yi barna a cikin Baghdad suka rinka shiga labirari da gidajen malamai suna kwaso littattafai suna jefa su cikin teku cikin kogi kogin Furat Euphrates Euphrates River da Tigris amma na Euphrates ya bi ta wajen Baghdad wanda ake cema Al-Furat kogin nan sai da ya zama to daga kalar tawada wadda ta narke daga takaddun da suka narke na littattafai da aka rubuta na addinin musulunci amma duk da haka da shi ilimin addini bai tafi ba littattafan nan Allah ya kiyaye su karnin da zai zo bayan su karni na takwas sai Allah ya yi malamai da a cikin tarihin musulunci kaɗan aka sami irinsu shi yasa har ibn hajar ya rubuta littafi a kansu addurar Samina. fi a'yanil mi'ati thamaniya wato lu'ulu'u mai tsada akan fitattun malaman shekara ta 800 a wannan shekara aka yi ibnu daqiq al-id a wannan shekara aka yi ibnu taymiyyah al-harrani a wannan shekaru aka yi ibnu kathir a waɗannan shekaru aka yi ibnu a wannan shekaru aka yi ibnu ibnu qayyim al-jawziya a wannan shekaru aka yi az-zahabi a wannan shekaru aka yi al-hafiz abul hajjaj al-mizzi a wannan shekaru aka yi tajuddin subki a wannan shekaru aka yi ad dunyati in ka so ma jera su littafi guda aka yi juz'i uku littafin yana nan dan ya nuna ma al'ummar musulmi ku yi hakuri addinin ku hasken ku ba zai kare ba dan sun tafi muku da littattafan ku ga waɗansu wanda za su rubuta littattafan da suka kunshi duk littafan da suka gabata kuma har yanzu littafan musulunci akwai waɗanda suke har yanzu ba a fitar da su ba har yanzu suna nan a rubutun hannu waɗansu addu'al na musulunci waɗansu addu'al na kafirai a Ireland a Almaniya babu irin tafai da babu akwai wata kissa tarifa wani malami wani bawan Allah da na haɗu da shi ba da daɗewa ba a wata tafiya da na yi wani malamin bahari ne ke gaya mu akwai wani babban malami mutumin mali asalinsa balarabe ne al'ansari malamin malamanmu ne amma nuwa mun riske shi sai dai bai karantar da mu ba wanda ake ce ma sheikh hamad al'ansari sheikh hamad al'ansari malamin hadisi ne allah ya sanya masa kwaɗayin tarin littattafai na musulunci al-maktutat duk yinda ya ji akwai wani littafi wanda sai dai a ji shi a ji ambatonsa a cikin takardu a cikin littattafai sai ya je ya nemo shi wata ran a yarima na biyu a daular saudiya sultan ibn abdulaziz allah ya ji kansa wanda ya rasu wanda ya yi yarima mai jiran gado ga sarki abdullah ya duk shekara a cikin watan ramadan a goman karshe na ramadan yana zuwa madina kuma in ya zo madina talakawa sai sun san ya zo don kofarsa a buɗe take kyauta yake mutum ne mai kyauta mai kyautar gaske sai ya ji yana son zama da malamai sai ce akwai malamin da bai taɓa zuwa majalisin nan nawa ba sai suka ce a akwai wani malami Sheikh Hamad al-Ansari suka ba shi labarinsa ya ce idan zai yarda da Allah a kawo shi yana so ya gan shi sai aka tura masa mota aka ce Amir Sultan yana neman ka ya ce shi ko zai mara me amiru sultan zai masa me yayi ya ce a'a ya nemi ka ba shi izini in dai ba ka baka damu ka zo yana so ku gaisa dan bai taba ganin ka ba kuma shi yana son haduwa da malamai sai ce to mu je suka je shikenan bayan sun tattauna batun ilimi ya ji abubuwa na fa'idodi na abubuwa na ilimi da labaran duniya da hikimar duniya da ilimi kuma na addini da zai tafi sai ya ce to da Allah ya sheikh me bukatar ka wace bukata kake da ita yace bukata ta ɗaya ce kuma bana tsammanin zaka iya mata yace a ka gaya mu in zan iya sai ne in ba zan iya ba kuma sai in ce maka ba zan iya ba yace akwai wani littafi da naji an ce a duniya a alman a wata library a jamani kawai yake ga sunansa bukata ta a duniya aka samu mu wannan littafin na gan shi na karanta shi shine kadai bukata ta sai ce to ya sheikh wannan ni ban san sha'anin littafi ba kuma wannan library ma ban taba jin sunanta ba yace amma bari ne ma ambasadan mu da yake da yake Germany bari ne masa waya idan zai iya kawo wannan littafin sai ya kawo ko da photocopy ne in kuma ba zai iya ba ya gaya mu ni sai ne ma shugaban kasan almaniya cewa ga bukata ta amma zan yi bakin kokari na biya maka wannan bukatar taka sai da ku aka samu masa littafin kaga dama ce a lokacin nan ya ce so yake a gina masa gida ko 'ya'yansa ga sunan ga baki ɗaya 'yan ƙananan yara ne kowa yana so shi ma ya zama to ya sami gida ko a ba su aiki amma ya ce shi ga abin da yake so akan haka ya rayu akan san littattafai na addinin musulunci kuma akan haka ya mutu har ƙarshen rayuwarsa Allah ya ji kansa Allah ya hasa kabarinsa to wannan fa'idar kiran kiran alqur'ani alkitab kenan dan mu zamanto al'umar alkitab amma yanzu mun zamanto al'umar da ba ruwan mu da littafi ba ruwan mu da rubutu ba ruwan mu da karatu yanzu da kana zaka da in kai yawo a garin nan zaka rinka ganin kantinan littafai yanzu babu su da littafi daga an buga shi za a ga an kawo kwafi cikin Najeriya yanzu ba wanda ya damu da kawo kwafi yanzu a library ta Congress ta America duk littafin duniya da aka buga shi hatta watsatsin ta fannan na labarurrukan Hausa da ake yi sai an kai kwafi wannan library babu wani littafi a kowane fanni a kowane yare in dai an buga shi sai an kai musu kwafi saboda sun yi imani da ilimi waye cancanta yi wannan in ba wannan al'ummar da aka bamu alkitab ba amma mun watsar laifin wa laifin saboda mun tsaya akan littafi ba Lukta ta biyu Allah madaukakin sarki yace wallazi unzila ilayka min rabbikal haq, abinda muka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka shine gaskiya ba waninsa ba an kira abin maimakon a ce ayoyin nan su ne gaskiya a'a sai Allah ya tabbatar da wannan da cewar ayoyin shi ne ya saukar da su shi yasa sai ya ambace su da wannan sifa cewa abin da Allah ya saukar zuwa gare ka ya rasulallah don ya tabbatar da cewa ayoyin alkur'ani din shi ne ya saukar da su to kaga a cikin wannan akwai tabbatar da tanzil wato saukarwa daga Allah ba gani ne yake yi ba kun san ɗaya daga cikin abubuwan da marasa wanda ba sa bin addini suke faɗa shine cewar wai a masu farfadiya sukan samu sukan yi gane-gane yayin da suka yi farfadiya kamar yadda ɗan bori in ya hau bori yakan yi gane-gane ya faɗa abubuwa ko to mai farfadiya ma yana yin haka wai sai su ce annabawa irin wannan ne wato in suka samu wani irin a in suka halinsu ya rikice kamar na mai taɓin hankali to sai su yi gane-gane to nan gane-ganen ne sai su gaya mutane shine ake ɗauka wahayi qatalahumullahu anna yufakun to shine Allah yake tabbatar da cewa in zalli. na farko dai mai farfadiya an san halin sa ko dan bori an san kamar sa shi ya sa yayin da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda da yake faɗa maganar masu gori ne maganar bokaye ne sai ce ai kun san bokaye kun san yadda suke yayin da aljanu yayin da yayin da suka hau dan dan me ake cewa dan dan eh, galadima yayin da suka hau dan galadima an san kowa kowane dan bori an san irin hawan da yake yi idan ya hau za a ga yadda kamar sa za ta jirkita ya ce musu walid irin mugira ke kun ga irin wannan tare da muhammad kun ga irin wannan tare da shi kamar sa ba ta jirkitawa gayar abin da yake samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ko mai tsananin sanyi idan aka yi masa wahayi sai ya kama gumi sai ya kama gumi kuma fuskarsa ta ja amma ba ya koma hali irin na mahaukaci ko wanda aka ɗauki hankalinsa ba ko na mai farfaɗiya ga kumfa tana fitowa daga bakinsa ba haka yake ba abu ne na jalala na cewar inna anzalna inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar da magana mai nauyi a gare ka haka za ka gani tare da shi shi yasa zaid bin thabit ce an saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cinyarsa tana kan cinyata sai na ji kamar za a rotsa cinyata an ɗora wani dutse mai nauyi ne dutsa cinyata za ta rotse to irin halin ki kenan wannan halin wanda yake samun epileptic wato abin suke kira epileptic fits masu masu psychiatrist sun san wannan ba halin haka bane to shi yasa Allah ya ce wallazi unzila ilayka abinda Allah ya sauka maka huwal haq shine gaskiya ma'ana shine kadai gaskiya ba wani sa ba saboda haka a cikin wannan tabbatar da haimanan alqur'ani ne akan cewa tafan ahlul kitabi ba su ne ainihin gaskiyar ba ainihin gaskiyar su ne wannan domin sun kunshi harifi an canza su kuma a cikin wannan akwai raddi ga waɗanda suke cewar suna da wani littafi ba alkur'ani ba su ma suna kama da alkur'ani akwai wani bawan Allah akwai wani akwai tantirin kafiri da ake ce masa an-nadhr ibn al-harith wanda ya mutu a cikin kafirci sayyidina ali ya kashe shi bayan yakin badar yana da littafi da yake zuwa da shi na labarin labarorin daular farisa labarin rustum da isfandiyar sai ya ce ai asati labarukan mutanen farko ne da shi ma yake zuwa ake yin shifta a gare shi dare da rana yake rubuta su yake zuwa yake karanta muku to ni ma ku zo ku jinawa saboda haka in annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alkur'ani sai ya kafa majalisin sa yace shi ma ga labarukan rustum da labarukan isfandiyar da labarurrukan daular farisa don ya janye mutane zuwa gare su shi yasa ya mutu akan kafirci to a cikin wannan akwai raddi ga masu irin wannan za'am din wannan da abin da aka saukar maka daga ka shine gaskiya kuma wannan shine maqsudin suran nan maqsudin suran nan shine tabbatar da cewa alqur'ani saukarwa ne daga Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi hakika shine gaskiya ba sa ba sannan Allah ta'ala ya ce walakin na nasi la yu'minun a cikin wannan akwai bayanin cewar gaskiya ba da yawan mabiya take tabbata ba da ƙarfin hujja ne ƙarfin hujjar gaskiya shine yake sa a bita ba yawan mutane bane domin gashi Allah ya ce alkur'ani shine gaskiya amma mafi yawan mutane ba za su ba sa imani saboda in kace mizaninka shine yawan mabiya shine zai ka gane abu daidai ne ko ba daidai bane to zaka bata domin mafiya yawan mutane ba sa imani ba sa yarda da gaskiya amma ita gaskiya yawan karancin mabiyanta baya cutarta baya sanya ta ta zamanto ba gaskiya ba kamar yadda yawan masu yaƙi da ita baya raunana ta saboda haka ku musulmi ku zamanto kullum kuna neman hujja ne mizaninku menene daidai ba ina ne yafi yawan mabiya ba in ka ce mizaninka shine yawan mabiya shine wanda yafi wato tara jama'a shine mizaninka to za a kai ka a baro za ka bace za ka bi shaidan ka zamanto mizaninka shine hujja mizaninka shine hujja to abinda wannan sura za ta karantar da mu kenan to lokaci ya kure mana za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu ci gaba daga aya ta biyu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk